Sashen Hausa na studio Kalangu ke sauraro daga nan birnin Yame karfe biyar da minti talatin cip cip yanzu kuma ga labarin da harshen Hausa. A cikin labarun za ku ji fitinar da ake fuskanta a gandun kariyar iska Centurvet ta Yame. ana gudanar da tsarin aikin rigakahi ga masassarar cizon sauro na lokacin kaka. A cikin rahoton musamman za ku ji yadda aka kaya game da wato gushin al'umma karkarar Inates. da masu sauraro gunguma man ɗantani ke muku sallama sai a gyara zama a sha labarin dalla-dalla. Yau sati guda ke gada aka kargame kafofin wato majalar Lagrif da ake bugawa a wallafa ta kowace sati. Ranar Alhamis da ta shuɗe ne aka rufe ta a dalilin rashin biyan lanho miliyan uku da jika ɗari biyar na sefa ya yawa ba ta zubawa ma'aikatar karɓar lanho a cewar Musa Duka da Asumana shi na ya tuntuba ta wayar tarfo ga kuma abin da yake ba. ba mu biya ba shekara biyu 2006 da 2017. Lanho lalle mun biya lanho wanda muka saba biya sabili da abin da ake kamo shi ne ake cewa patent synthetic. Tun 2000 an ka buɗa ta lanhon ma sai aka ce kananan kamfani kamfani wannan a rage musu. Muna biya wajen shekara ɗari uku da sittin da biyu ta kamar da shi shekara ɗari biyu da goma haka muke biya. Yanzu an zo fara kan tsaman kamar takarda an ce za mu biya miliyan uku da rabi. Da ma kai kwana goma ba mu kai miliyan uku da rabi ba. aka kara kuɗi har suka kai miliyan uku da ka ɗari takwas su zan biya to muka ce mu lalle wanga hali ba mu da halin biyan wannan kuɗi mu rubuta takarda mu aika ma director mai kula da jihar Yamai na Lungu bai ba mu amsa ba kuma jiya ma da su yana da ruwan shi na gwada mai sai kai mu rubuta takarda ba ku ba mu amsa ba kuma abu ya kai zuwa rufe mu ya ce to tun zuwa sun rufe kada rubuta ma ban director sun kwatanta musu muna bisa wannan harkar takardun nan za mu yi mu gani inda sun ka tsaya ku rike da sani wa har yanzu dai kafofin radio na talabijin na Canal 3 da Niger 24 na kargame bisa kan dalilin guda Gandun kariyar iska na birnin Yame Centurbert a yanzu ya zama tamkar wurin da babu wata kwanciyar hankali misalin geben iyaka da anguwar tallaje Sankantmeter da ake kira basora a fadar mai anguwar wurin wuri ne wato wanda shakiyai iri-iri wani bi dauke da makamai suke tariyar mutane ga abin da Hima Hamani mai anguwar tallaje Sankantmeter yake faɗa. Itatuwan tuni sun shigo tsakiyar gari, kenan dan Allah a kashe itatuwan a maida wajen gari. Ana kashe jama'a a cikin itatuwan. A yau rana tsaka idan za ka ratsa hanyar hannunka a gaba ne yake. Saboda waɗanda suke tara mutane suna shan ƙwayoyi ne ba su da tsoro sannan ba su da tausai ko guda. Bayan wannan duka wani baligi da ka gani a cikin waɗannan sunkurun daji to lalle da ka gan shi bai da kayan ƙwarai lalle yana da adda a cikin wandonsa. Jama'a tsaro ba wai ba su aiki ne ba, amma sai dai yadda suke zuwa ba su samu miyagun mutanen. In dai ba sun laɓe motocinsu a waje ɗaya ne ba aka baza polis ko hamsin ko sittin. Sauƙin guda ne a yi hanya sannan a saka wuta. Idan ba haka ba to lalle sai dai Allah ya tsare. Saboda suna da bindigogi ne kuma mun saka 'yan banga suka ce su ma tsoro suke ji tunda ba su da waɗansu makamai da suka wuce a adduna. Yau da sai ne harabar jami'an tsaro na Police Judiciaire ta nan birnin Yame ta nuna muyagun mutane da ke cikin rukuni hudu wato na shashatattun mutanen da ke addabar al'ummar birnin Yame wanda wasu 'yan kasar waje guda hudu ke jagoranta bisa shafin Facebook na jami'an tsaro ta ƙasa wato kowane rukuni na da irin nashi salon aika-aika bayanin ya kwara da cewar wato shashatun mutanen su goma sha tara an samu mota talatin a hannunsu da suka sace kuɗi jabu miliyan uku da jika talatin na sefa da kuma bindiga guda da harsasai da dama sanarwar ta bayyana cewar da sun aikata sata da dama ɗauke da makamai. Bisa tsarin rigakafi zuwa ga masasarar cizon sabro ga yara 'yan watanni uku zuwa watanni eh, hamsin da tara harabar ministan kiwon lahiyar al'umma ta saka tsarin gudanar da rigakafi ga cutar masasarar cizon sabro na lokacin kaka dubarar da aka mallaka da lauran cutar tamowa yara miliyan hudu da tara da tamanin aikin ya shafa shugabar tsarin fafutukar murkushe masasar cizon sabro ta yi wa Maryam Jallo ƙarin bayani. Ba da magungunan rigakafi da kamuwa da cutar masastar cizon sauro shawara ce ta hukumar lahiya ta Majalisar Ɗinkin Duniya wadda ƙasar Nijar ta amince da ita a shekarar biyu. Shirin ya kumshi baiwa ƙananan yara 'yan watanni uku zuwa watanni hamsin da tara da aihuwa ƙwayoyin haɗiya na tsawon kwanaki uku a cikin watan Juye tare da maimaita hakan iya tsawon watanni da damana za ta kasance. A Samariya Jangwarzo da ke anguwar Rutta Filange mata da dama sun karbi magungunan kuma suna farin cikin kare 'ya'yansu. Yaro biyu ne gare akwai mai shekara uku uku akwai mai wata uku da suka bamu magani suka ce mana komprime hudu hudu ne ciki a bashi biyu na farko washe gari a bashi guda kuma kwana uku a bashi guda kenan an taimaka ma yara saboda kariya kenan rigakai da fali a kwana na biyar da fara wannan shiri an samu kyakkyawan sakamako kuma babu labarin cewa magungunan sun haddasa wata illa a cewar shugabar shirin yaki da masastarar cizon sauro hadiza jaku mun samu akalla sakamako kashi hamsin cikin ɗari da suka zo muna daga asibitoci daban-daban. Kuma mun samu aiwatar da kashi 49.78 cikin ɗari. Abin da ke nuna cewa a cikin miliyan hudu na yara mun samu yi wa yaro miliyan ɗaya waɗannan magunguna. Hadiza Shaku ta tabbatar da cewa idan wannan shirin rigakafi da cutar cizon sauran ta gudana kamar yadda ake bukata za ta ba da damar rage wannan da cutar ke haddasawa da sama da kashi 75 cikin 100 ga masu watanni uku zuwa watanni 59 da aihuwa. A gaida Mutar Musa da Asumana Shina. Kwalera cuta ce mai haddasa yawan zawo mai yaduwa ga al'umma a cikin gundumar rumfa yankin maradi mutane da dama suka kamu da wannan cutar inda aka samu rishin mutane guda hudu a satin da ya shuɗe. Wai shin wane irin rigakafi ya kamata a ɗauka domin kaucewa wannan cutar? Ga amsar Dr. Muhammad Mamman Sani, shugaban asibitin shiya ta ɗaya a nan birnin Yame. ita dai kariya da wannan cuta musamman kan da aka ce tsafta ne a tsaftace muhalli daga abin da muke zamanto muhallin mu mun tsaftace shi babu kamar eh, inda hashi wannan jarum zai samu zo ya bazu kuma kamar musamman duka abincin da zamu ci daga ruwa ya zamanto ruwa mai kyau ne in hal ta kama gurin da ke babu ruwa na famfo mai kyau wanda tabbatar da an tace shi ko a barin kashi a kamar a libur wannan saboda shi ne saboda ka kayi ka san da kuda zai zo ya hau ya je ya baza wannan cutar da kadi shi ke sa wannan abin don kuma ma wannan su ne matakai na kamata na tsafta kuma da waye ma jama'a kai wanda turanci ake cewa education sanitar su ma yana da muhammanci saboda in ka lura yawanci duk kasar mu shekara da shekaru guri guda ne ake yawancin samun wannan cuta A wani fanni kuma a cikin yankin Tilaberi asibitin kiwon lafiyar al'umma na gundumar Bankilare na samun gudanar da aikin nata a shimfiɗar karkarar kashi 33 bisa ɗari mashayar magani CSC biyar ke tafiyar da aikin nasu dukansu na da ma'aikata daidai wa daida a cewar Ahmed Muhammadin sai dai al'ummomin iyaka da mali na fuskantar rashin samun magani dangance da fitinar da ke cikin shimfiɗar mu saurari fasarar bayanin da yama adama dawaki A cikin asibitoci biyar a yau kowane yana da ma'aikatan kiwon lafiya fiye da ɗaya. Muna da doktoci biyu, shama asibiti 27, goma sha tara a cikin yankin karkara takwas a cikin birane. Muna da ungo zama ɗaya a cikin karkara ɗaya a cikin birni. Muna da matsaloli gani yadda yankin yake fuskantar rashin tsaro. Muna sanar da hukumomi hanyar da za mu bi sai a saka muna jami'an tsaro a cikin kashi talatin cikin ɗari na abubuwan da muka aka aiwatar akwai wani yanki da ke da iyaka da Mali inda jama'a ba su zuwa gidan likita. Mu kuma jami'an kiwon lafiya ba ma tafiya wajen da akwai rashin tsaro. Kuma a nan jami'an tsaro ba su saboda akwai wajajen da mota ba ta iya ratsawa. A cikin wata sanarwa da kamfanin gidan ruwa Sen ta wallafa cikin satin nan ta nuna cewa daga bakin ranar ɗaya ga watan Ogista 2018 idan aka yanke ma mutum ruwa a babin magidanta kuɗin mayar da ruwan zai tashi jika uku maimakon ɗari uku a cibiyoyin sai da ruwa kuma jika shida. hukuncin da Muhammad Nuri shugaban kungiyar ADDC ke ganin tamkar ɗaukar niyya ba tare da shawari ba ga kalamin da ya furta. wannan farashi da aka kara na mai da ruwa abu ne wanda ya ba mamaki tun da shi irin wannan abin baka fito shi ba kamar dalili ko babu dalili ko da kuma shi irin wannan abin baka kai shi sai ka tantamna da mutane mu dai a sanin ba tantamna na uku baka ɗaukar shi baka saurari mutane ba koke su alal misali koke koke na karancin ajansu da zai za ka je ka biya kuɗin ruwan wannan a lokaci da za ka je ko an cire maka da gauga ka je ka biya alal misali na ka bayar ruwa sai a jan saboda ake zawa alal misali sai ka biya ɗari da ishirin wanda ya kusa ma zuwa da zawa wanda yake nesa sai ya biya kusa jika guda nan karasa da rayuwa ke karasa da rayuwa to duk wannan abu sa haka ne muna da niyya insha Allah za mu tattabi san bisa wannan koke-koken kuma faɗi bakin cikin ga wannan aniya da suka ɗauka na ƙara farashi ne da ruwa a cikin gidaje da A wani babi kuma ranar talata da ta shuɗe ne aka gabatar da sakamakon ayyukan da ƙungiyoyi masu zaman kansu suka gudanar a ƙasar Nijar a cikin wannan sakamako a shekara ta 2017 a jimillar ƙungiyoyi masu zaman kansu 2,535,653 kacal suka ajiye rahoton ayyukan nasu na shekara zubin da ya jibinci kaso 24 bisa ɗari. Komi suka gano Abdul Basharu Suleiman, babban darikta a fadar ministan ci gaban karkara, ya yi wa Muktar Hamadu ƙarin bayani. mun gano da shekara 2017 ong abu da suka kashe niger miliyar 133 miliyar 25 kungiyoyi wannan namu na Nijar su ne suka yi shi ya zan kenan kashi tara bisa kashi 100 kuma ONG na kasar waje suka kawo miliyar 108 kenan ya zan kashi 81 bisa 100 amma kuma muka diba mu gani ina da ina ne aka yi wannan aiki munan gane ke kamar wasu jihohi sun yi samun taimako bisa ga wa'ansu misali sai ga wanda ya samu da yawa kama eh, jihar difa ta samu miliyar bakwai ya zan kama misalin digo ashirin bisa ɗari bayan ta akwai ta tilabiri wadda ta samu miliyar goma sha tara wannan su ne suka zo gaba sauraron shirye-shirye isiro kalangu ko ina a cikin duniya ta hanyar safin dandalin sada zumuntar facebook safin facebook na isiro kalangu ina so kuma ina yadawa to madalla bayan kun sha labaru yanzu kuma ga rahoton na musamman Yawaitar harare da ake afkawa a yankin Inates, uh, kwamin mai iyaka da kasar Mali ya sa al'ummomin barin garinsu an tattara su a wani sansani kusa ga kwamin ɗin Ayeru. Shugaban gundumar Ayeru Jandori shi Algarayar ya ƙara muna bayani ta wayar taro Asuman shi na ɗauke da fassara. Au mois d'avril, il y a eu euh, les premiers déplacés dans la commune de Natas suite euh, aux offensives militaires. A watan Abril, mutane suka fara barin mazauninsu a karamar hukumar Inatas a sakamakon aron gama tsakanin sojawa da 'yan ta'adda da kuma wasu dalilai da suka shafi matsalar tsaro a arewacin departama ɗinmu. Bisa haka mun yi rajistar mutane dubu goma da biyar da da suka bar mazauninsu waɗanda kuma gwamnati da ƙungiyoyin agaji suka kula da su. Bayan haka akwai wani irin yanayin rashin tsaro sanadiyar hare-hare a wasu wurare musamman a cikin karamar hukumar Inatas. Wannan lamari ya kara haddasa tashin al'umma zuwa yankunan da ke da kwanciyar hankali kamar Inatas, Ayeru da cibiyar Timboshiman. Muna ɗaukar matakai tare da abokan arziki domin kai agaji a waɗannan yankuna. Mun gano cibiyoyi biyu inda mutanen suka tattaru. Lamarin ya shafi iyalai ɗari biyu da sittin da uku da aka tantance. Gwamnati da abokan hulɗarta na shirin kawo musu tallafi a cikin kwanaki kaɗan masu zuwa. Mun zaɓi cibiyoyi biyu na haɗuwar mutane wato Inatas da Timboshiman gwamnati da abokan hulɗa sun bulo da wani sabon salo na tabbatar da tsaron lafiyar jama'a ta hanyar samar da wasu hanyoyi na musamman da mutane ke bi da kuma wasu wurare na daban a cikin waɗannan yankuna domin ganin gwamnati da abokan hulɗa sun kai agaji ba tare da wata matsala ba muna tsammanin za a ɗauki matakan da suka dace domin a taimakawa waɗannan mutane da suka baro yankunansu na ainihi suka dawo cikin waɗannan cibiyoyi na tattaruwar jama'a muna tunanin kafa wata cibiya ta uku a ayoru domin baiwa mutanen da ke kewayen ayorun damar samun taimako akasari 'yan Nijar ne wannan lamari ya shafa, makiyaya ne, kenan suna tashi ne tare da dabbobinsu. Wannan lamari ya ɗauki hankalin gwamnati da mu hukumomi na kusa, kuma muna shirin ɗaukar matakan da suka dace nan ba da jimawa ba, domin ganin waɗannan mutane sun koma a yankunan su na ainihi. Da haka kuma muka zo ƙarshen labarin na harshen Hausa sai ku tarbi Habibu Garba a cikin labaru da harshen zabarmanci ai sauraro layya.